Hanyar adalci Darasi na tamanin da shida Yesu ya hau sama Salama alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane, da kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada Yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Yanzu mun ɗauki lokaci muna nazari a cikin Lanjila mai tsarki, littafin nan yana ba da labarin mai ceto maɗaukaki, Yesu almasihu, mun riga mun gani, ma'anar sunan Yesu ita ce, Allah yana ceto, ma'anar almasihu ita ce, wanda Allah ya naɗa. Sunan nan Kiristi shi ne Helenanci, ma'anarsa da almasihu ɗaya ne, Yesu almasihu shi ne wanda Allah ya naɗa domin ya ceci ’yan adam daga ikon zunubi. Duk da haka, yadda muka gani, galibin mutane ba su gane kowane ne Yesu ba, waɗansu sun ɗauke shi annabi ne, amma ba su fahimta ba, shi ne ainihin kalmar Allah. wanda ya fito daga sama, ya bayyana a duniya da jikin mutum, waɗansu misalin su manyan firistoci da shugabannin Yahudawa sun ji kishinsa ƙwarai, a ƙarshe sun kashe shi ta hanyar rataye shi a bisa gicciye, amma dukan waɗannan abubuwa sun faru bisa ga shirin Allah, wanda ya ƙaddara da daɗewa. mutuwar almasihu bisa gice ta yi muwafaka daidai wa daida da shirin Allah wanda tuntuni ya sanar da shi ta bakin annabawa. Darasin da ya wuce mun ga Allah ya ta da Yesu da rai a rana ta uku, tashin Yesu daga matattu ya tabbata mana cewa Allah ya karɓi jinin da Yesu ya zubar tamkar fansar cikakkiya domin ya ’yantar da ’yan Adam daga ikon zunubi da jin tsoron mutuwa da hukuncin gidan wuta. Bayan da Yesu ya koma da rai, mun ga yadda ya bayyana ga almajiransa, ya nuna musu raunukan inda sojoji sun buga masa ƙusoshi a hannayensa da ƙafafunsa, mun kuma karanta yadda Yesu ya ci abinci tare da almajiransa don ya tabbata musu yana da rai. littafin bishara ya ce, Yesu ya bayyana ga almajiransa domin tsawon kwana arba'in, ya yi musu zancen mulkin Allah, wata rana ya bayyana ga almajiransa fiye da ɗari biyar a lokaci guda, bisa ga Kurintiyawa ta fari Sura ta goma sha biyar aya shidda. Amma shaida mafi ƙarfi cewa Yesu yana da rai yau, ita ce kasancewarsa ta wurin Ruhunsa mai tsarki a zuciyar kowane mai ba da gaskiya gare shi, wato, a cikin duk wanda ya ba da kansa ga sarautarsa. Da taimakon Allah, yau za mu ji labarin babban iko wanda Allah ya ba Ubangiji Yesu, za mu ga yadda Yesu ya yi kwana da almajiransa, ya hau zuwa cikin sama, za mu fara nazarinmu na yau a Sura ta ƙarshe. Bishara ta hannun Matiyu, littafi ya ce, To, almajirai goma sha ɗayan nan suka tafi Galili, suka je dutsen da Yesu ya ce su je, da suka gan shi, sai suka yi masa sujada, amma waɗansunsu suka yi shakka, sai Yesu ya zo kusa ya ce, An bani ni dukan iko a sama da ƙasa, don haka ku je ku faɗa dukan al'umman duniya su bi ni, kuna yi musu batisma cikin sunan Uba da na ɗa da na Ruhu mai tsarki, ku kuma koya musu su yi biyayya da dukan abubuwan da na umarce ku, ku sani fa, ina tare da ku kullum har ƙarshen zamani. Kun ji abin da Yesu ya faɗa ma almajiransa, ya ce musu, An ba ni dukan iko a sama da ƙasa, don haka ku je ku faɗa wa dukan al'umman duniya su bi ni, don mi Yesu ya ce an ba shi dukan iko a sama da ƙasa? A nazarinmu a taura ta Musa, mun ga yadda Allah ya halicci mutum na farko, wato Adamu, mun karanta yadda Allah ya ba Adamu iko ya yi mulki bisa kowane abin da Allah ya halitta, nufin Allah, Adamu ya zauna tare da shi, ya yi sarauta tare da shi har abada, amma Adamu ya ɓadda ikon nan da ya yi ma umarnin Allah rashin biyayya, ya ci ɗiyan itace na sanin nagarta da mugunta, da shike Adamu kakan kakanmu ne, kuma annoba ba ta tsaya wurin mai kawo ta ba, mu kuma mun rasa wannan daraja mu zauna tare da Allah. mu yi mulki tare da shi, kamar Adamu, mu duka masu zunubi ne, an haife mu a mulkin zunubi nesa da Allah da mafificiyar ɗaukakarsa. Duk da haka muna yabon Allah, cikin littattafan annabawa sun nuna mana shirin Allah, shi buɗe ma ’yan Adam ƙofa domin su koma wurin Allah su sami rabo cikin ɗaukakarsa da mulkinsa. Wannan ƙofa almasihu mai tsarki ne, wanda ya zo daga sama domin ya zubar da jininsa haɗaya mai tsarkake mutane daga zunubansu, ya maido su wurin Allah. An gwada Yesu almasihu yadda aka gwada Adamu, amma Yesu bai yi zunubi ba, shi cikakke ne mai tsarki yadda Allah ne cikakke mai tsarki, saboda haka Allah bai ji kunya ba ya kira shi ɗansa. domin wannan, bayan da Yesu ya ba da ransa haɗaya mai ɗauke zunubi, Allah ya tashe shi daga matattu ya naɗa shi Ubangijin kowa da komai, ya damƙa masa dukan iko a sama da ƙasa. Ya yi wani yana da tambaya cewa, Idan Yesu ne Ubangiji bisa dukan komai, me ya sa har wa yau duniyar nan tamu ta cika da wahala da zunubi? littattafai masu tsarki suna ba da amsa cewa, Gama kamar yadda duka ake mutuwa saboda Adamu, haka za a ta da duka saboda almasihu, amma za a ta da kowane bi da bi, almasihu kuwa na fari, sa'an nan waɗanda suke nasa a rana da zai dawo, sa'an nan sai ƙarshe ya zo, sa'ad da zai mayar wa Allah Uba mulki bayan an kawar da dukan sarautai da mulki da iko, Kurintiya ta fari Sura goma sha biyar ashirin da biyu zuwa ashirin da hudu, zai share masu dukan hawaye daga idanunsu, babu sauran mutuwa, ko baƙin ciki, ko kuka, ko azaba, don abubuwan da sun wuce. Ruya ta Yohana Sura ta ashirin da ɗaya aya hudu Bisa ga ayoyin nan, da sauran nasoshin maganar Allah, muna jin yadda Allah ya baye su dukan iko domin ya mallaki dukan komai, ya yi shari'a bisa kowa, amma ga yanzu ba ya tsananta mulkinsa bisa komai da komai ba, kuma bai yi shari'a bisa mutanen duniya ba tukuna. Wata rana Yesu zai dawo duniya, sa'ad da ya dawo zai yi mulkin duniyan nan ya sabunta dukan abubuwa. Saboda haka kowane ne ka duk inda kake da zama, Allah yana yi maka umarni, ka tuba daga zunubanka, ka juyo wurinsa, ka ba da gaskiya ga labari mai daɗi na ceto, albarkacin mutuwa da tashin Ubangiji Yesu almasihu daga matattu. Idan lalle hakika ka ba da gaskiya a cikin sunan Yesu, Allah zai yafe maka zunubanka duka, zai sabunta zuciyarka ta ikon Ruhu mai tsarki, za ka sami salama tsakaninka da Allah har abada, idan ka ba da gaskiya ga almasihu, zai zo gare ka ta wurin Ruhunsa mai tsarki ya kafa mulkinsa a zuciyarka. Yesu almasihu ba zai sabunta duniya ba sai ya dawo da kansa domin ya yi shari'a, amma ya iya sabunta ni da kai da ke yau, ko za ka yarda ya kafa mulkinsa a zuciyarka? Abokina na ƙwarai, Allah ya aiko maka mai ceto, wanda ya iya kawar da zunubanka, ya baka sabuwar zuciya mai tsabta, idan ka ba da gaskiya ga Yesu almasihu mai ceton duniya, ka iya samun tabbaci cewa za ka kasance tare da Allah a ɗaukakar Firdausi har abada. Amma idan ka ƙyale mai ceton da Allah ya aiko, a ƙarshe zai zama mai yanka maka shari'a, ita ce fasarar nassin da ke cewa, Ubangiji Yesu zai bayyana daga sama ta da manyan mala'ikunsa a cikin harsunan wuta, zai hukumta waɗanda suka ƙi sanin Allah da kuma waɗanda suka ƙi biyayya da labari mai daɗi na Ubangijinmu Yesu, za su sha hukuncin hallaka ta har abada, za a kauda su daga gaban Ubangiji da kuma ɗaukar ikonsa, a wannan lokacin da zai dawo kuwa, tsarkakansa za su ɗaukaka shi, dukan masu bi kuma za su yi mamakinsa a ranan nan tare da ku, don kun gazganta da shaidar da muka yi. Tessalonikawa ta bi Sura ɗaya aya bakwai zuwa goma Abokai, maganar Allah a sarari take magana, ta ce mana, Kowa wanda da zuciya ɗaya ya gazganta da labari mai daɗi game da mutuwar Yesu almasihu bisa gici da tashinsa daga matattu zai sami ceto, amma duk wanda bai gazganta ba zai sha hukunci. Yesu ya zubar da jininsa tamkar haɗaya domin ya shafe bashin zunubanka har abada, amma jinin da Yesu ya zuba dominka ba ya da amfani gare ka idan ka ƙi gazgantawa a birnin zuciyarka, domin Nasi ya ce, Gama Allah ya ƙaunaci duniya sosai har ya ba da makaɗaicin ɗansa domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi kada ya hallaka. amma ya sami rai na har abada, amma duk wanda bai ba da gaskiya gare shi ba, an riga an hukunta shi kenan domin bai ba da gaskiya ga sunan makaɗaicin ɗan Allah ba. Yohana Sura uku, aya goma sha shida da aya ta goma sha takwas. Hakika, idan ka ba da gaskiya ga labari mai daɗi na Yesu almasihu, za ka sami ceto, amma idan ka ƙi gazgantawa, za ka hallaka. cikin zunubanka. Ita ce maganar ceto wadda Allah ya sauko zuwa ’yan Adam, shi ne dalilin da Yesu ya umarci almajiransa cewa, An ba ni dukan iko a sama da ƙasa, don haka ku je ku faɗa wa dukan al'umman duniya su bi ni. Mati Sura ashirin da takwas aya sha takwas da sha tara Yanzu bari mu ci gaba da labari Yesu ya bayyana ga almajiransa domin kwana arba'in bayan tashinsa daga matattu. Littafi ya ce bisa ga ayyukan manzanni Sura ta fari, a lokacin da yake tare da su almajiransa kenan, ya umarce su cewa, Kada ku bar Urushalima, ku jira sai alkawalin da Ubana ya ya cika tukuna, wanda na faɗa muku da baki na cewa, Yahaya ya yi wa mutane tsima da ruwa, amma nan da ’yan kwanaki za a yi muku ba tsima da Ruhu Mai Tsarki. Ko kun ji abin da Yesu ya ce, Mun riga mun karanta cikin bishara ta hannun Yohana Sura ta goma sha hudu zuwa ta goma sha shida yadda Yesu ya alkawalta ma almajiransa cewa Ubansa na cikin sama za a aiko musu mai taimako Ruhu mai tsarki wanda zai zamna a zukatansu, zai tsarkake su, zai sabunta su, zai ƙarfafa su, zai bishe su cikin dukan gaskiya. Yanzu mun ji yadda ya umarci almajiransu su tsaya a Urushalima, su jira Ruhu mai tsarki wanda zai zo ba da daɗewa ba, darasi na gaba, in Allah ya yarda za mu ga yadda Ruhu mai tsarki ya sauko a cikin zukatan dukan almajiran Yesu. daidai yadda ya alkawarta. Yanzu bari mu karanta yadda ya siya yi bankwana da almajiransa, ya hau zuwa cikin sama. Littafi ya ce, Bisa ga ayyukan manzanni Sura ta fari, da manzannin suka taru, sai suka tambaye suka ce, Ubangiji, yanzu ne kake mayar wa Isra'ila mulki? Yesu ya ce musu, Uba kaɗai yake da ikon shirya lokatai da zamanai, amma ku ba a ba ku damar sanin waɗannan ba, amma za ku sami iko sa'an da Ruhu Mai Tsarki ya sauko muku, za ku zama shaiduna a Urushalima da cikin dukan Yahudiya da Samariya har zuwa iyakar duniya. Da ya faɗa haka, suna cikin dubawa sai aka ɗauke shi zuwa sama, wani girgije ya rufe shi. ba su ƙara ganinsa ba, sa'ad da suke zuba ido sama shi kuma yana tafiya, sai mutum biyu a tsaye kusa da su sun sa fararen riguna, sai suka ce, Ku mutanen Galili, don me kuke tsaye kuna kallon sama, Yesu nan da aka ɗauke daga wurinku zuwa sama zai sake dawowa kamar yadda kuka ga ya tafi. Haka ne Yesu ya hau zuwa sama, ya koma gidan ubansa daga inda ya fito wajen shekara talatin da uku a baya, ga wannan ƙaramar ƙungiyar almajiransa hawan Yesu zuwa sama abin ban shawa ne da daraja mai yawa, babu wata shakka, Yesu nan wanda suke bin sa tsawon shekara uku, hakika shi ne almasihun da dukan annabawa sun yi zancensa, ta wurin haihuwarsa da rayuwarsa da mutuwarsa, da binnewansa, da tashinsa daga matattu, da hawansa sama, Yesu Banazaret ya cika kowane abin da annabawa suka yi anabci game da shi, duk da hawansa sama, annabi Dauda ya yi anabcinsa cikin zabura. Abokai, ko kun san inda Ubangiji Yesu yake a yanzu, Nasi ya ce mana, Almasihu dai ya tafi sama, yana wuri mai daraja na Allah, inda yake da iko bisa ga manyan mala'iku da sauran masu mulkin sararin sama. Bitrus ta fari Sura uku aya ashirin da biyu Haka yake, Yesu yana sama, a hannun dama na Allah, inda dukan talikan halitta suna bauta masa, dukan talikan Allah na gaskiya suna ba da kansu ga Ubangiji Yesu almasihu. Kaifa, kefa, ko ka ba da kanka ga Yesu almasihu shi kaɗai wanda Allah ya zaɓa ya zama mai ceto da mahukuncin duniya? Yadda muka karanta ɗazu, bayan Yesu ya hau sama, mala'iku biyu sun bayyana ga almajiransa, sun ce masu, Don mi kuke tsaye kuna kallon sama, Yesu nan da aka ɗauke daga wurinku zuwa sama, zai sake dawowa kamar yadda kuka ga ya tafi. Tabbas, wata rana Yesu almasihu zai dawo cikin girgije, ko kana da shiri ka sadu da shi, a wancan rana kowa zai gan shi, kowa zai sani shi ne wanda Allah ya naɗa mai ceto da alƙali bisa duniya, ga abin da littattafai sun shaida, Filibiyawa Sura biyu. Almasihu Yesu ko da yake shi Allah ne bai mai da kasancewarsa daidai da Allah abin da zai riƙe da ƙarfi ba, sai dai ya mai da kansa kamar ba komai ba, ya ɗauki matsayin bawa, da kamannin mutum ne ya zo, ya ƙasƙantar da kansa ta yin biyayya wadda ta kai shi har ga mutuwa, mutuwar ma ta kan gice, saboda haka ne ma Allah ya ɗaukaka shi sosai, ya ba shi sunan nan da ya fi kowane suna, don kowace gwiwa sai ta durƙusa wa sunan nan na Yesu. a sama da ƙasa da kuma ƙarƙashin ƙasa, kuma kowane harshe ya shaida cewa Yesu almasihu Ubangiji ne don ɗaukakar Allah Uba. Abokai, ya kamata mu ajiye karatunmu a nan yau, amma ina sa zuciya za mu sadu a darasi mai zuwa, mu gano yadda Allah ya aiko da Ruhu mai tsarki ya zo ya zauna a zuciyar kowane mutum da ya karɓi Yesu almasihu a kan Ubangiji da mai cetonsa. Allah ya sa muku albarka yayin da kuke tunawa da maganar mala'ikun nan biyu sa'ad da suka faɗa ma almajirai cewa, Yesu nan da aka ɗauke daga wurinku zuwa sama zai sake dawowa kamar yadda kuka ga ya tafi, ayyukan manzanni Sura ta fari aya ta goma sha ɗaya. Ubangiji Allah ya taimake mu, Amen.